biliyoyin naira dai ne aka antaya a fannin noman shinkafa a samar da takin zamani da dai sauran fannoni to sai dai lura da muhimmancin da gwamnatin tarayyar ta najeriya ta baiwa fannin noma ya sa wasu manoma da ke da kishinsa amma rashin tallafin ne ya sa suka karya sake koma rungumar na duken da ake ce ma tsofan ciniki to amma duk da irin nasarar da aka yi a hange an samu ta fannin noman shinkafa da sauran cimaka fannin noman rani na ci gaba da jan ruwansa ba tare da tallafa masa ba amma malami dilar dankalin turawa a kasuwar kayan gwari ta mai jihar Legas ya ce har yanzu fannin noman dankali da saura domin bai wadaci kasuwar ba sakamakon yadda babu tallafin da ake bashi. Dankali alal hakika noma shi amma bai wadatu irin yadda ya kamata a ce ya wadatu ya haɗa ina da ko'ina ba. saboda dalilai jihohi biyu kadai ake noman dankalin turawa a cikin jihohi shida na Najeriya shine Plateau da Kaduna State. kuma ya kasance ba ma nan Najeriya muke cin dankali ba akan fita da shi har kasashen wajen makotanmu irin su Kwatano, Togo, Ghana, Cameroon, Nijar duk wannan dankalin na jihohi biyu su ne suke amfani da shi. To a fannin da ya shafi doya kuma nan ne matsalar tafiyan kamari inda farashinta ya haure sakamakon yadda ake fitar da ita waje duk da cewa nomanta ya bunƙasa amma takan nemi fin ƙarfin tukunyar talaka a cewar Alhaji Umaru shugaban 'yan sarin doya da ke kasuwar ta Maitoyaf. tsakanin da Allah daga bara zuwa bana Duwa ta samu ɗaukaka ta samu daraja fiye da zato da alhali yanzu muna doya da za ka siya kuɗi a kuɗi naira dubu ɗari da ishirin maimakon sakamakon canda doyan nan cajatta dubu saba'in dubu sittin kaga wannan ci gaba ne wanda Allah ya ba manoma ta fannin aikin gona game da talaka ba alheri ne amma game da jida alheri ne saboda ka talaka za ka riko yan kuɗin ka kimanin naira dubu biyar ka zo ka yi tsayayya ka koma ka ba iyalin ka su sai dila wanda zai zo sai ta gaba ɗaya kai turai ya zo zai da farashi mai a kai talaka ba za ka sami ta bar sauki kaga ci gaba ga masu kuɗi kenan ba sai ga talakawa ba sai dai sakamakon yadda shugaba Muhammadu Buhari ya yi wa manoma alkawarin ci gaba da tallafawa fannin noman ya zaburar da manoma rani dangin tumatur albasa da tattasai wanda ya sa ya wadatu a cikin kasuwanni kamar yadda Ibrahim Talle mai sana'ar kayan ruwa ne a kasuwar Maitop ke cewa. alhamdulillah akwai albarka mun samu ci gaba sosai ta ƙarƙashin watan tallafin da gwamnati ta bayar yanayin yadda kayanmu ke zuwa a da yanzu mun samu ainihin ƙari fiye da da musamman mu nan kasuwar mai 12 insha Allahu kayayyakin noma da ke shigowa cikin mai 12 mun ga bambanci fiye da inda ake nufi ba kuma don komai ba ne sai dan saboda tallafin da gwamnatin tarayya ta baya su can manoma daga can arewa da suke turo mana da kaya nan suna darawa kuma mun gani a ƙasa dangane da kayayyakin da suke turo mana alhamdulillahi mai 12 ta cika ta bunƙasa da kayan noma a jimlace dai idan aka yi la'akari la'akari da irin nasarorin da aka samu ta fuskar noma a tarayyar Najeriya za a iya cewa alasan barka domin ya rage wa jama'a irin wahalhalun da suka tsinci kansu a ciki a baya. Inda kuma jama'a ke ci gaba da rungumar wannan fanni a matsayin mafita wajen samarwa kai rufin asiri da kuma ƙasa baki ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan Muhammad Salisu Hamisu, RFI Hausa, Lagos.